أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا الله ما أفكر تركية كما كان كشف الآيان سوى للقوان تلمشي نحن نرزقهم أيون يوجد أذر داسو وإياكم حقكما كوما موجد أذر داسو إن قتلهم hakika kashe ɗaɗa kana fi ba'an laifi ne kabira mai girma allah madaukakin sarki yana cikin bayani akan jerin gwazon haƙƙoƙi da martabobinsu bayan haƙƙinsa sai haƙƙin iyaye sai haƙƙin yan uwa yanzu kuma sai ya gangaro zuwa haƙƙin 'ya'ya an fara daga sama yanzu an zo kasa Allah na ɗaukacin sarki inna ba a kan a ba kulla bi haƙƙin haƙa duk wanda yake da haƙƙi Allah ya bashi haƙƙinsa shi yasa Allah ya ce duk haƙƙin da Allah ya bayar ka isar da shi to haƙƙin da kake da shi ko iyayenka suke da shi a kanka haƙƙi ne daga ƙasa zuwa sama yanzu kuma ana magana akan haƙƙi ne daga sama zuwa ƙasa shi ne ƴaƴa. ibn kathir Allah ya masa rahama al-imam al-qurtubi al-imam al-sa'idi abdurrahman bin nasir suka ce wannan aya tana nuna yadda Allah yake tausayin ƴaƴa sama da yadda iyayensu suke tausayin su kuma yadda Allah yake bayar da haƙƙi kafin wanda haƙƙin ke hannunsa ya ankara har Allah ya gano kana da haƙƙi kaza kuma ya ce a baka ku lura kai da iyayenka iyayenka suna son ka ba su haƙƙin sannan iyayenka kana son amma Allah kuma Allah yana so ka ji tausayin iyayenka kuma mai yana cin tausayin iyayenka amma saboda tsananin tausayin irin na Allah Allah ya fi tausayin iyayenka saboda yadda kai kake tausayin shi ta tun kafin ka gano da iyayenka Allah ce wa wasai na insana da yawa dai mun yi wa ɗan adam shi akan iyayensa yanzu yadda ba zan tausayin Allah ba ga iyayenka ta yaya zai yi har shi da kansa ne iyayen na ne ba amma ya ce kai ka kula da su kuma maka wasiya akan ba ma za ka samu rahama ba har sai ka kula da su sannan saboda tausayi na Allah sai Allah ya ce ka rinka shimfiɗa musu kufufin jin kai da tausayi waqtul lahum da dhulli min ar-rahma saboda yana maka tsananin tausayin da Allah ke da shi akan iyaye saboda 'ya'yan ƴaƴan da iyayen suka haifa nan kuma sai Allah ke nuna maka tsananin tausayin da Allah ke da shi akan ƴaƴa saboda iyayen da suka haife su shi yasa yace kar ku kashe ku ai ƴaƴan ku ne aulada ku yace ku da ku ƴaƴa Allah kan lam yalid wa lam yulad an gane ko matta kada ma ku min wala wa ma kana abun min ila matta kada sahibatan wala walada saboda haka Allah bai da ɗa baya bukata amma yake jin tausayin na kaɗan saboda yadda kai za ka ji tausayin sa ko arhamu bil aulad min al aulad Allah ya fi tausayin ɗaya saboda yadda ubannin ɗayan suke jin tausayin su shi ta kar ku kashe ɗayan ba nan bane kadar Allah ya faɗa ta faɗa suratul an'am ya kuma faɗa a cikin suratul shushirat cewa idan an je ranar kiyama Allah zai sa a tambayi ƴaƴan da iyayensu suka kashe su ba tare da dalili ba wa idan su ina wanda duk saboda Allah ya nuna yana cin tausayin ƙananan yara kuma tun da yake gaya wa iyaye su kafin iyayen su haifi ƴaƴan ashe Allah ya fi tausayi ƴaƴan sama da su kada ka fara jin tausayin sa ba sai da ka gan shi ba ka fara jin tausayin sa ba sai da ka san shi shi kuma Allah yana jin tausayin sa tun kafin ka san shi tun kafin ma ya zama shi to shine wala taqtulu auladakum khashyata bima'ana makafata illa shine al-istiqa ko al-faqa talauci kenan ai wala taqtulu auladakum makafata al-faqa kar ku kashe ƴaƴan ku don kuna jin tsoro, kar ku fada cikin talauci idan kun tara ƴaƴa ko idan kun haifi wannan zai sa dan abin da kake tarawa sai ka fasa wannan asusu sannan zai sa kudin albashinka dama ma ne kake yi idan wani yaro ya zo kuma duk zai cinye sauran ko kar ka kashe ƴaƴanka saboda tunanin cewa ƴaƴa suna da a yi talauci to shi ne ma'anar wala ta a da kun auladakum khashyata illa nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke azurta su kuma muke azurta su amma a suratul an'ami wala ta a da kun min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyakum nan ba ibn kabir ya ce ai Allah madaukakin sarki yana nuna maka kar ka kashe ɗaɗanka saboda tsoron talaucin ɗaɗan kar ka kashe ɗaɗanka saboda tsoron talaucin ka kai kanka kar ka kashe tso kar ka kashe ɗaɗanka saboda tsoron talaucin ɗaɗanka su zo su kasa ba maka talauci ko su zo da kafar hagu ko su zo ba su zo da farar kafa sai su kawo talauci a gidan shi da wannan ayar wala ta tulo a wala da kun khashiyata illa saboda kana tsoron su zo da shi domin ba su riga sun zo ba talauci ne da kake tsoro bai ba faru ba to tun da su kake jin tsoron su kawo talauci sai Allah ce da arzikin su su ba nahnu narzuquhum sai fara faɗan sunan su kafin ya faɗi naka wa iyyakum arzikin su mu za mu ba su kuma za mu ba ku sai ya zama ashe yaro tun da an fara da rum duk yaron da ya zo da arzikin sai yake zuwa sai dai ya kara maka arziki ba zai rage maka ba sana a can suratul an'am kuma sai ce wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyakum kar ku kashe ƴaƴan ku saboda talauci da kuke ciki ku da ke kashe yadda da kuka ku bara a ciki nan tsoro kuke ji can kuma min kula ciki sai ce nahnu narzuqukum saboda ku ne a cikin talaucin to sanadiyar zuwan yaran nahnu narzuqukum wa iyyakum ku bari su za mu kara muku arziki an fahimta su ma za su samu arziki sanadiyar أم فإنتقل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم قال إن قتلهم حقيقة كتا يارا كان خطأ أي كان إثما وذنبا قال كبيرة بمعنى عظيما جريما حقيقة كش يارا ببن لجين قال خطأ وانا قراءة تجنبو أقول قراءة خطأ akwai kira haba'an duk nan da yake idan ka ji an ce alhidu shi ne al'ifu alwizuru azambu az laifi kenan amma kada an sa fata an ce alhaba'u to kuskure kenan laifi ne amma ba da gangan aka yi ba alhidu kuma laifi ne amma da gangan aka yi an fahimta ko shi yasa a wajen fi'ilinsa sai yake zama maziz idan ya zama na kuskure ne akfa'a yuqdi'u khata'an amma wannan kuma khati'a an gane ko yasba'u khati'atan ko kuma ibta'an shi ta ce mimma khati'atihim uhriqu fa udkhilu nara to dan kaji khati'a to dai a shigan ta an fahimta ko inna fir'auna wa hamana wa ma kanu khati'ina kaga ismul fa'il shine khati' amma wanda yake kuma ta a ce ba za a ce khati' ba shi wanda ya kuskure shi ne rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana bi au aw khati'na ba na ganganci kenan walaysa alaykum junahun fima akhtatu bihi da ce khati'tum ba an gane akhtatu to yana kuskure ce shi da mutum yayi laifi amma ba da gangan ba amma tabi'a shi ne wanda yayi laifi kuma da gangan ya sani to shi da Allah ya ce kar ku kashe ƴaƴanku da kar ku kashe don tsoron talauci hakika kisan su laifi ne mai girma inna qatlahum kana shita'an kabira waɗanda duk aka kashe su a matsayin yara ƙanana saboda tsoron talauci a zamanin jahiliya Allah maɗaukakin sarki ce a ranar kiyama za a tambaye su a ce musu wanda ya kuka yi aka kashe su ta ce ku je su kamo iyaye su tambaye su mene ne da suka yi aka kashe su da lokacin jahiliya ke nan ba babu annabci ana cikin zamanin wa in kuntum min qablihi lamina al-ghafilina ana cikin zamanin ma unzira aba'uhum fahum ghafiluna to yanzu kuma da bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimin alqur'ani da sunna to shi mutum zai kashe yaro saboda tsoron talauci to shi mutum zai hana kansa haihuwa saboda tsoron talauci menene da mu gani ba na arziki da Allah ya mana duk da yawan da ake da shi da zamanin da ba a kai haka yawa ba da zamanin da yanzu aka kai yawa wanda ne mai arziki da yanzu ake da arziki ya ce sai yawa shi sa arzikin baya zuwa wurinka amma arzikin da yanzu ake da shi a ƙasa da ko alamar irin haka babu Allah yana sauko da yawan arziki da gwargwadon yawan mutanen da ya halitta shi ya san yawan waye da haka yana sake arziki gwargwadon yawan ne da ba za a sake arziki da yawa ba saboda mutane ba sa da yawa shi kuma wala sun yi naziru bi kadarin ma ya sha yana saukarwa ne gwargwado kaɗan kaɗan to tun da yanzu an yi yawa sai saukar da yawa amma saboda rashin albarka ana tsoron talaucin sai aka kashe yaro kai da kake da ran ma da ka kashe yaro kai kuma sai wani yana sama yana gare ɗan uwansa shi kuma sai cinye kudin sai hana ta yi bakin ciki ma wani kai ma an maka bakin ciki shi ta ake zama a cikin talauci kuma talauci yake karuwa ana ta tsoron haihuwa saboda talauci kuma talauci bai kare sai ka samu kasashen waɗanda su ba komi bane a wajen yawa amma kuma suna fama da tsananin talauci akwai kasashe daga cikin kasashe na arna ko cikin kasashe wani turawa waɗanda ba komi bane suke wajen yawa amma ba ta iya rayuwa sai da abu abin da aka ba su na tallafi amma kasashe kuma waɗanda suke da yawa su kuma sai gashi su suka fi kowa arziki kasar da kowa yawan arziki a duniya a yanzu ita ce kasar china kuma ita tafi kowa yawa a duniya mutum biliyan sai da rabin biliyan daga ita kuma kasar da tafi kowa gudu a ci gaban tattalin arziki da ake tsammani a nan gaba za ta zama super power economic super power ita ce india ita ma mutum biliyan daya da kusan rabi yawan ka yawan arzikinka wa kuru in kuntum qalilan fa kasaraku ai idan ba ku da yawa to ba arziki wani dan adam a duniya yana zuwa da arzikin sai daga ita a yawa a duniya sai kasar Amerika ta talakar kasa ce ta fi kowa ita kuma karfin jiya tattalin arziki a duniya duk tana da mutum kusan miliyan 400 miliyan 350 sama duk kasar da yawan arzikinta kuma yawan yawan al'ummarta kuma yawan arzikinta sai kasar Indonesia duk wanda ba wata kasa da take talata to ga gurin kuma mu Najeriya mutum miliyan 250 duk afirka ba wanda ya fi mu yawa amma akwai arziki ko babu giant of africa wani zai ce ina kudin zai ce ka tambaye su tarhum guda ne ka zai akwai kudi ina yake yana na hannu su amma wallahi akwai ko kuna musu ko kuna shakka yawa kuma ma akwai saboda haka Allah duk yawan da yake halitta ku sai turo da arziki waɗansu sun cinye ba bayan wannan wani abu ne daban amma akwai shi shi kuma Allah iya nan da shi ne ya saukar sai ce ku raba ku ba wancan ku ba wancan ku ba wancan wani ya kiyar tabi ba ka fita ne ka kama shi amma Allah kan ya gama ka. an fahimta ko shi ne nahnu ya wa iyyakum mu muke azarta ɗaɗan ku mu muke azarta ku inna shi ba an kabira sai Allah ya ce ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ألا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا kuma kar ku kusanci zina hakika shi zina ya kasance alfasha ce kuma ya kasance wato mummunar hanya shi ne wata a dalila Allah ya ce wala ta karabu ay wastaidu an iktirab az-zina ko wajtanibu dawa'i az-zina ku guji ku yi nesa da duk abinda zai iya kusantar da ku zuwa ga zina Abinda da ake nufi da zina shi da mujama'atul mar'ati bi duni nikahin wala milki yamin wala shubha shi ne tarawa da mace ba tare da aure ba ba tare da mallaka ba irin ta bauta sannan kuma ba tare da shubaha ba wannan shi ake ce zina kuma ɗaya daga cikin manyan manyan laifuka da ake ce kaba'ir zunub Allah ya kirga shi a matsayin manyan manyan laifuka kamar yadda yake cikin suratul furqan والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ya gamu da babban laifi yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamah wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan saboda haka zina tana daga cikin mafi girman laifuka waccan kitan yaro da aka faɗa yana cikin manya-manyan laifuka to ga kuma zina a jere suke shi ya tabbata a cikin da bukari da muslim hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da gare shi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyu dhanbi a'zam wani laifi ne fi girma ne sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa ka sanya wa Allah kishiya a cikin bauta alhali Allah ne ya halicce ka kamar wanda ya halicce ka ka kama wanda bai halicce ka ba kuma ka rika yi masa wani abu wanda Allah ne kadai ya cancanta a yi masa ka sa shi ya tsara kishiya ko sa'a kenan ga Allah yace sun ma ayyu bayan shirka ba yake da shi an taktula wala daga yadda an yafa ama ma'a ka kashe ɗanka don tsoron kar ya ci abincin gidanka shi ne wannan ayar da muka karanta a baya yace sun ma ayyu sai ne ce an tuzani halila ta jari ka yi gina da matar makwabcinka zina haramun ne kuma kabila ce daga cikin kaba'ir zuru da koma bata mata shi. amma zina da matar aure laifinsa da girmansa ya fi girmansa ba da zina da matar da ba ta aure ba sannan zina da matar auren laifi ne a kowace bashi amma zina da matar aure matar makocinka ko abokinka ko makusancinka shi kuma ya fi laifi saboda duk wancan shi ne ma'anar an tuzaniya hali da kajari to Allah madaukakin sarki a nan ayat yake wala takarbu kar ku zo kusa da kar ku kusanci saboda idan Allah madaukakin sarki yana hana wani abu sai zama abu ne wanda sha'awar mutum za ta iya jansa ba sai an tsokaro shi ba to sai Allah ya ce ko kusa da shi kan kuje kuma abubuwan da dan adam yake kwadayi a duniya kuma yake halaka a kansu shine sha'awa ta zuciyarsa da kuma sha'awa ta dukiya sha'awa ta zuciya shine sha'awa wanda za ta iya da aidina sha'awa ta dukiya ita ce wanda za ta a ci haram to irin waɗannan Allah ya zo ya kance wala ta karabu ne kan ku zo kusa da duk abin da ke da alaka da sha'awa kaga jira wala ta karabu zina kaga kusantar mace lokacin da take haila wala ta karabu kunna hatta ya kurna haka kuma magana akan kuɗi ai haka kuma magana alfasha gaba daya masu luwadi da masu matsugo da duk sauransu wala ta karabu fawahisha ma zahara min hawa ma batan amma haka kuma maganar kuɗi wala ta karabu malam yatimi kamar yadda za mu ji a nan gaba an fahimta saboda Allah ya sani harkar kuɗi zukatan mutane tana ta'allakuwa da su to sai Allah ce ko kusa da shi karkace saboda an san tunda akwai sha'awar zuciya a kai kana zuwa zaka taba sai a ce to ka zo kusa amma abubuwan da zuciyarka ba ta sha'awar su dalili ne zai iya sa kai to ba sai an ce wala ta karabu ba shi yasa a wajen kisan kai ba sai an ce wala ta karabu asalan nafsi ba sai ce wala ta kulu nafsa kar ku kisa saboda dama har kai in kana da zaka ji kana sha'awar kisa ba kuna fahimta duk abubuwan da suke na haram waɗanda ba irin wannan ba Allah ba ɗaukakin sarki cewa zai yi kar ku yi kaza kar ku yi shirka kar ku yi sihiri kar ku sha biya kar ku ba sai ce kar ku je kusa ba saboda in aka barka a waɗancan in ka je kusa to baka da tabbas akan zuciya ka wannan kana iya zuwa kusa ko baka komi ba kana iya zuwa ka samu ana ta kidan kai ana ta kashe mutane kana ta ƙara jin amma yawan kidan da aka yi amma in ka je inda ake albasha zuciya ka za ta ji damuwa to shi ta Allah ce wala ta karabu kar ka je kusa an bayyana ko ولا تقربوا الزنا إنكم كان فاحشة الفاحشة شيء ما قبح فعله duk abinda aikin sa yayi muni ya kazanta shi da ake ce alfahisha ba albalighu fil kubr to sai Allah ya kira shi da fahisha saboda abun dama ne illolin da suke cikin sa ba da suka shafi addini na cewa zai sa mutum ya fada a cikin yanka a saman da za a lahu da azabu yawmal qiyama to ga kuma matsalolin sa na duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi da ya tabbata a cikin sunan matukar mutane suka rika alfasha ta yawa a cikin su to Allah zai sa cututtuka kuma waɗanda ba su san su ba su da iyayensu a baya su su yaɗu a tsakanin su mun faɗa ko mun faɗa ba mun faɗa sannan da kuma illoli na kalkul ansa jirkita dangantaka mace duk da ta yi zina tana mata aure za ka ɗauko ɗan da ba na gidan ba ta kawo gidan dan ya zai sha ruwan gidan ya ci abincin gidan ya ci gadon gidan kuma shi ba dan gidan bane sai an zai kiyama kafin Allah ya fara amma a duniya ta ga ya cinye kuma in yaji shi ma bai san wane ne babansa da kaje ta dauko don ka ya zai ana yi a duniya bai san ashe babansa ba shine an cuce shi bai san da ubansa ba ko ya bar shi sun yi fada bai san shi ne ubansa ba duk yana daga cikin illolin da sannan yana daga cikin illolin da kuma shine wato dasa wa mutane a razala shine wato kaskanci na rayuwa da mutum ba zai ci cewa yana da daraja irin ta ɗan'adamtaka ba dabbobi su suke da wannan ɗabi'a ta cewa kowa ma namiji na fiye binta kowace mace amma tsari na bil'adama ba irin wannan bane wannan tsari na kaskanci tsari na irin na dabbobi kamar yadda ake yin sa a kasashen turai waɗanda suke gani sun ci gaba ba su da bambanci tsakanin su da awakin su ba su da bambanci da kallukan su da aladun su amma mu a tsari na musulunci akwai wannan karama din ta ɗan adam sakamakon tsarkake hanyar samun ansa shi yasa ɗaya daga cikin wato manya-manyan manufofi na addinin musulunci shine tabbatar da darajar ɗan adam ta ina aka same shi duk wanda aka ce ta jina aka same shi ta ya jiransa ya ɓaci ko ba musulmi ba ne kowa zai fi so a ce an same shi ne ta hanyar wedlock saboda haka shi yasa Allah ya ce kar a kusanci zina inda kuka na fashi shatan hakika ya kasance alfasha ne abin ki ne abin kyama ne abu ne mai nuni wa sa'a kabila ai sa'a sabilu sabilu wato hanyar da ta yi muni Allah ubangiji ya tsaya sai Allah ce ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولو قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا في القتل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا Allah yake kuma kar ku kashe ran da Allah ya haramta sai dai da haƙƙin kisa a kansa kafin ku kashe shi wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila duk wanda aka kashe shi bisa zalunci ba tare da haƙƙi ba faqad ja'alna li waliyhi sultana to shi kan tabbas mun sanya wa mai gadonsa ko majibincinsa ko makusancinsa mun sanya masa wani ƙarfi mun ba shi wata dama ta yadda zai dauki fansa to ya fi daukar fantan fala yusri fil qatl kada ya wuce gona da iri a wajen kisa na daukar fansa illa kun da mansura hakika shi abun a wa ne abun a tsaya masa ne Allah ya kuma karɓi kisan kai bayan Allah ya hana kashe yara sai kuma ce kar a kashe kowa ma ya fara da yara saboda su ne suka fi kowa sauƙin kisa ba hannun ka yake kuma ya kai za ka kashe shi kowa wanda ya sani matar da yake cikin cikin ta tana iya zubar da cikin ba wanda ya sani wanda ya mata cikin yana iya haɗa baki da ita zubar da shi ba wanda ya sani za a iya Allah bai shi ba ta kashe shi ba wanda ya sani to shi ta Allah ya fara da shi to daga nan kuma sai Allah ya faɗi kitan koma waye shi ne wala taqtulun nafsan allati harrama Allah kada ku kashe ran da Allah ya haramta wace ce ran da Allah ya haramta shi ne kowace rai Allah ya haramta ta kar a kashe ta Allah madaukakin sarki ya ce min ajli zalim كتبنا على بني Isra'ila, أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا Allah ya ce ya rubuta ga banu Isra'ila kuma ya mai da shi doka cewa duk wanda ya kashe wani rai nafsan kowane rai ne ba tare da cewa shi wancan rai din ya kashe wani bane don a ɗauki fansa to kamar wanda ya kashe dukkan mutanen duniya ne kaga da Allah ya ce man qatala nafsan ko ma waye shi da a musulunci haramun ne kisa kowaye da ke halatta a kashe shi ba illa bil haqqi sai da haqqi menene haqqi shine abin da Allah ne da kansa yace wannan la halatta a kashe shi shi yasa a garan musulmi garan ran wanda ba musulmi ba duk an ce Allah ne ba ka rayukan su rabaye na Allah ne ba ba wanda yake taba ce idan Allah ne yake na yadda ka taba saboda kayan ka dukkan mutanen duniya rawaye na Allah ne ya halatta ka taba kowa sai wanda Allah yake ka taba to wai wanda ya halatta wanda Allah yake ka taba shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yana cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yahillu malu la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa allah wa anna rasulullah illa bi ihda ba ya halatta a kashe kowane mutum musulmi ne ce la ilaha illa allah kuma ya yarda ni manzon Allah ne sai idan wanda ya aikata ɗaya daga cikin abubuwa guda uku abu na farko shi ne annafsu bin nafs duk wanda ya kashe wani to shi ma za a ɗauki fansa a kashe shi shi wanda ya kashe wani kan fakar da Allah ne wani yi sulfana an ba da dama wa kan uwan wancan shi ma ɗauki fansa ya kashe shi shi ma kaga na farko kenan wannan an samu bil haq na biyu shine as-sayyidu zani mutumin da yayi zina alhali yana da aure kuma ya zama muhsan ya cika dukkan sharuɗa na ihsan sharuɗa na guda bakwai to wannan ya halatta shi ma a kashe shi idan ya fada a cikin komar shari'a kuma ya zama an yanke masa hukunci kuma hukuma za ta zartar a kanka da wannan shi ma hukuncin sa ya zama kisa ne sai mutum na uku shine at-tariqu li dinihi al-mufariqu lil jama'a wanda ya dai bar addini abubuwa uku ke to kaga wanda ya dai bar addini shine musulmi a kashe shi sannan wanda shi kuma dama bai shiga addinin musuluncin ba to kuma ya takali musulunci ko ya hana musulunci zaman lafiya ko yana neman shi kuma ya kawo musulunci tallafi ko da shi za a iya kashe shi saboda addini ya fi ransa tsada idan ya tsaya gaban addini ce ba za a yi addini ba to kamar ya tsaya ne gaban ransa ce zai kashe ka to idan har za a iya za ka iya kashe wanda zai kashe ka to kuma ya halatta ka kashe wanda zai kashe addini min babu aula an fahimci wannan to wannan shi ne kada abin da yake iya halatta a kashe mutum shi ka wannan ubaitu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah ko hatta yaqulu la ilaha illallah فإذا فعلوا ذلك عصموا به دماءهم وأموالهم إلا بحقه إلا بحقها saboda haka dai kisa a kowane yanayi ne baya halatta kuma kowane irin mutum ne sai da haƙƙi shi ne wala taqtulu nafsan allati harrama Allahu illa bil haqq to sai Allah ce wa man qutila mazluman duk wanda aka kashe shi a matsayin abin zalunta ba tare da haƙƙi ba shi ne mazluman ai man qutila bi ghairi haƙ. duk wanda aka kashe shi ba tare da dalili ba na shari'a بغير حجة شرعية تولى فقد da an nadi فقد جعلنا لوليه fakar da an nadi waliyi الأمر wanda ya واتو أبنى أبنى أقرب إليه wato abin nan من من عصباته ilayhi min asabin min mutanen da to idan an samu wanda ya fi kusa da shi daga cikin su kamar mutum ne da da sai a kashe baban kaga kan ya kusanci kamar uba ne a kashe masa ɗansa ga wanda ya fi kusanci idan babu su kuma ɗan uwa idan babu su kuma baffa jihaduhum bunuwatun ubuwa wa sun rububatun ma wanda yake kowa karfi wanda zai zama wajen dam akan mutum wanda zai yanke hukunci akan ransa shine ɗansa idan yana da ɗa daga shi idan babu shi sai babansa mahaifinsa daga shi idan babu shi sai ɗan uwansa wanda aka yi tare daga shi da babu shi sai dan uwan mahaifinsa an fahimta to wannan shi ne wato akaba waɗannan kuma su ne auliya uddam to shi mai Allah yake mun ba shi dama ya zantar da abin da yake so in ma an ya tsatsa wa in ma an ya abu shi ne ko ya ɗauki banza ko kuma ya yi afuwa ɗan banza shi ne ya ce shi ba sai an kashe wancan idan ka tashi ko kana ɗan ƙarami ne sai ka samu wani ne ya kashe babanka to duk wanda ya kashe mutum alhali mutum yana da ɗan ƙarami ko yana da mace tana da ciki to za a ɗaure shi ne za a yanke mata hukunci cewa za a jira tunda ya kashe amma ba za a yanke hukuncin cewa bai za a masa ba sai a jira sai wannan ɗan da aka haifa yana shi kuma yana prison ɗan nan da yake ciki sai an haifa idan aka haife shi sai a jira sai ya girma sai ran da ya cika shekara sha biyar sai a dawo da shi ko sai a ɗauko wancan wanda ya kisan duk wancan lokacin yana jiran a waiting trial sai a zo a ajiye shi a musulunci kenan Allah haka ya bada wannan fawa kuma shi wannan yaron ba zai zarka da wani abun ba sai ran da ya balaga ba nan da ya cika shekara sha biyar sai a zo da shi kotu sai a ce wannan shi ya kashe babanka ka taba ganin babanka ban shi ba sai a hoto sai a ce ga talabijin haka wannan shi ya kashe shi ya kashe babanka a ranar kaza ga watan kaza dafa masa wukayoyi guba ya sa masa ya harbe da da bindiga ya buge shi da mota ne ya shaƙe shi ne saboda ya kwace masa waya ko ya kwace masa babur sai ya kashe shi don haka ya buga shi nan sai a duka kashe sai a karanta masa wannan aya sai ce Allah ya ce a baka sulfa yau kai ne sarki sai abin da kace ka zaɓi ɗaya daga cikin uku ko ka ce a kashe shi shi ma sai a fille mata wuya ya ji babanka ko kuma ka ce a biya ka kaya fi Kaya da mutuwar a biya ka sai a zo a kasa maka kudin a kasa sai a gaya maka a ce maka yanzu lissafin kudin idan kisan kuskure ne to za a baka nawa kuka ce ma jiya naira miliyan ɗari shida da wani abu Sai a ce maka inda kisan kuskure ne amma yanzu kisan na ganganci ne kudin ya biya ka sai a ce kudin kisan babanka idan kaya yafe kar a kashe shi shine zai biya ka kuɗi zuzurutu wuri na gugan wuri da a gaya masa littafin kuɗin a cakke masa za a ce mishi ko kuma ka ce ka yafe gaba ɗaya duk wanda ka dauka yayi yi fakar da Allah ne walihi sultana. mun baka wannan Allah ya baka wannan yanzu da sarkin gari da shugaban kasa da gwamna da alƙali ba wanda zai saba kisa abin da yaron nan ya saba shine fakar da Allah wani walihi wanda za a yanke hukunci alƙali ya yanke a madadin su shine wanda fasulbanu wani man wani waliya shi ne wanda bai da yaro bai da uba bai da kowa shi kadai ne ya mutu kuma to wannan sai shugaba zai yanke hukunci a madadin sa me ya kamata a masa amma in dai yana da ɗaya daga cikin waɗannan to shi dai shi ne bakar da Allah ne waliyin Yusuf Bank to shi ko tunda Allah ya bashi wuka da nama sai Allah ce fala yusri fil qatl kar ya wuce gora da shi a wajen kisa kar tunda ka shi ya kashe babanka sai ka ce to shi ba bari kashe masa babanka babanka shi ya kisa a kai kai kana jin zafi akan babanka amma shi kuma ai baban da ba shi kisan ba za ka karka je ka kashe wanda ba shi maka kisa ba sannan idan da ya zo kashe babanka ya zuwa masa guba ne ko ya harbe shi da bindiga to ko kuma ba za ka zo ka ce bari mata gunduwa gunduwa sai za a samu shi sai in yanke hannu sai gobe da wani yanke kafa ko in cece shi jini yana daga kan alka alka an har ya mutu ko in azabtar da shi da yunwa ko kuma ta hanyar duk wannan ba za ka yi ba ko in yi electrocution din sa in sa masa shoki duk wannan ba za ka ba ne al-mutla shine fala yusri kar ka wuce gona da ni kai dai ka kashe bukatar ita ce ya je ina lahira kawai a kai shi lahira cikin. amma ba sai an yi masa kaiwa lahira ta hanyar hukunta ba sannan kuma fala yusri fil qadr kada ka ce a baka kuɗi kuma ka kashe shi ne karka hada duka biyu ka zabi daya duk abin da zai sa a yi ta'addanci Allah bai yarda da shi ba fa bari ta da alaikum fa atadu alaihi amane bi mithli ma da alaikum irin abin da muku aka zaku ta. to wannan shi ne fala yusri fil qadr innahu kana mansura Haƙiƙa shi wato wanda aka kashe Allah zai taimake shi sai ya sa yadda za a kwata mata haƙi ko kuma shi wanda aka kashe mata ɗan uwa Haƙiƙa Allah zai taimake shi sai ya kwatar mata da haƙƙin ɗan uwarta da aka kashe shi ne ma'anar innahu kana mansura an ji wannan ayoyi to bari mu ji kaɗan daga cikin abin da yake cikin su da fa'idoji Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlak kar ku kashe ɗayanku domin tsoron talauci a wannan zamani ba a kashe ɗaya irin haka irin na jahiliya su lokacin jahiliya wa ila bushira ahaduhum bi kunta balla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bi ayyusibuhu ala hu am yabisuhu fi turab su yadda suke yi shine to da kasa mutum zai san yana da yana ji yana da ni sai ya tashi a cikin rami da ransa ba sai tura kasa a kai sai sai ka biya bashi ko ba zai ga kowa inda yake ba ya fita da ɗansa bai dawo mana shi ba kuma sun fi haka wa ƴaƴa mata shi ta aka ce wa idan mawduda su ila bi ayi kuti kutila kuma wa ila bushira ahaduhum bi unsa mata su suka biya wani ga wannan to amma mu yanzu yawanci zubar da ciki shi ake wannan zubar da ciki kuma sanadiyyarsa dalilai suna da yawa abin da muka faɗa a baya na dalilai na cikin abin da yake dawo wannan ciki shine tsoron abin kunya kada a ce ta yi ciki shi kuma ta kawo gida to sai ta je ta zubar har ya zama an yi wa wula da ku ta kashe yaron sannan ana samun kuma tsoron talauci din musamman a wurin waɗansu ƙauyawa da suke gani su waye ne su ne ƙauyawan da gaba ɗaya ba su yanki duk duniya kuma ba su yanki littafin yadda rayuwar da take ba shi da mutumin da yake muna na zato da Allah yana ganin shi Allah ya bashi amma ba zai ba wani ba shi yana da ɗan nasa ba amma yana jin tsoron idan wani yaro ya shigo to abubuwan su za su kai shi bai yarda Allah zai ba wani ba amma ya yarda cewa shi Allah ya bashi haka jahilin da ya wuce wani wa karkarar suka bin kablu wa lam taku shay'a kai da Allah ya halice ka da ba kowa ba kuma zai baka abin da baka san da shi ba yaya zai hana wani a duniyar ba ta kai kadai bace don haka ka yi tunanin wai idan ba ka ta kara haihuwa kuka kai yara biyar kuka yara goma irin na wani na na na na wannan ya wani wanda zai samu wadansu yaran ba za su samu qualitative education ba wadansu yaran ba za su samu good health care ba wadansu yaran ko ba za su samu classic life ba wadansu yaran ko ba za su samu fashionable lifestyle ba wannan duk magana banza ce shi wanda yake wannan magana ba shi za ka samu da abola ya girma da kyar ya samu ya je karatu da taimakon uwa da uba da taimakon kaka da kawu da dangi da baka da ba wani akan hanya da haka ya samu da kwadon da kyar ya tsira amma duk yana jin tsoron yaron da bai zo ba ma yana masa bakin ciki wani shi yazo kai ya zo shi kai sha wahala irin namu wannan bakantar da dole da Allah don Allah ku daina hana haihuwa saboda tsoron talauci ba laifi ba ne yin tazarar haihuwa saboda dalili daga cikin dalilai na rayuwa matar ka ta haihu kuma kana so matar ka ta dan samu tazara kafin ta take haihuwa sai kai planning ba laifi ko planning ta hanyar ta gargajiya ko planning ta hanyar ta zamani ya halatta sai zama bayan wannan haihuwar kana so ta samu shekara biyu tana hutawa ko kuma matarka tana makaranta kana so sai ta gama makaranta kafin ta sake daukar ciki sai kai planning wannan ya halatta ko kai za ka tafi makaranta kana so wato matarka ta zama idan ka barta da ciki wahala kana yawa ka fito a ce kana kusa da ita amma idan kai za ka tafi ko ta ɗauki ciki akwai wahala sai ku kai tazara saboda wani duk ne amma ka ce manufar ita ce saboda dalilin economic wato abin da economic based reason ne bukatar ka dalilin ka saboda dalilin tattalin arziki ne ko ta a cikin wannan aya akan kudi shi Allah ba matsala ba amma akan dalilai na yau da kullum na rayuwa wanda kowa zai iya ganin su a zahiri wannan kana iya yin fulani amma idan ya zama saboda dalilin economy ne economy na ba a hannun kai ba saboda haka